الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو قوتا ذو الهجة هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دبو الآية da 441 wanda ya yi daidai da 24 ga watan julai shekara ta 2020 miladiya muna cikin karatun littafin alhaddul fasil bayan takalidu wal ittiba a littafi ne wanda yake bayani akan hadari na yin takalidi hadari na mutum ya bada zuciyar shiga ga wani ya ringa biyayya a gare shi makauniyar biyayya ba tare da dalili ba littafi ne wanda zai karanta da mu cewa babu wanda kake ba zuciyanka ɗari bisa ɗari ya zamanto kana bin shi duk inda ya tura ka wato sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk abin da ya faɗa ba kuskure duk abin da ya faɗa daidai ne har sai ainihin wato mutum ya sadu da ubangijinsa to saboda haka yau za mu tashi shafi na goma sha biyar shi ne a talhid wato shimfiɗa tarifu takalid tarifi na takalidi menene ma'anar takalidi ma tukuna wai التقليد له معان عديدة ومنها على سبيل المثال للحصر ما قاله الجوهري في كتابه shi taqlid yana da ma'anoni masu yawa daga cikinsa akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba abinda Imam al-Jauhari ya faɗa a littafinsa As-Siha cewa al allati fil unq wato shi qilada shine wanda yake wuya irin yanda mata ke rataye ainihin irin makawuya da kuma wasu dai abubuwa da suke ratayawa a wuya wa qalladatil mar'a fa taqalladat ko kuma qallatul mar'a na ratayawa mace wani abu fa taqalladat hiya sai ta ratayu da shi wa minhu taqalid fi din daga cikin sa akwai at-taqalidu fi din wa taqalidul wula akwai taqalidi a cikin addini akwai kuma taqalidul wula fil a'mal wa taqalidul badana akwai ainihin nada shugabanci na ainihin shugabanni shugabanni su nada wani su daura mishi wani amana na wani aiki sannan kuma akwai taqalidul badana akwai ratayawar raƙumi a ratayawar raƙumi wani abu a wuya shine an Allaka, fi unqiha shay'un li yu'lama annaha hadiyun shine a rataye wani abu a wuyanta domin a san cewa lallai hadaya ne shi a rataye wani abu a wuyansa domin a san cewa lallai hadaya ne shi ala shi dabban hadaya kamar raƙumi wato akan rataya masa wani abu a wuya kamar a rataya mai slippers ko a rataya mai ganye duk wanda ya ganshi zai gane wannan raƙumi wato raƙumi ne na hadaya saboda aka kare cutar da raƙumin Ƙalafin fil ƙamus ya faɗa a cikin ƙamus a ƙallattu haƙi ladatan ja'altu hafi unƙiha na rataya mata gayar ratayi shine ai ja'altu hafi unkiya na sanya shi a wuyanta wa minhu taqalidul wula wulati al'amal shine rataya ma ainihin shugabanni aiki wato shugabanni su rataya ma wasu mutane aiki misali kaman gwamna ya baka wani mukami domin ka aiwata masa da wani abu wa taqalidul badana da kuma rataya ma ainihin raƙumi shay'an wani abu ya a shay'an yulamu bihi annahu hadayun wanda za a sani da shi cewa lalle shi hadaya ne da san ƙarin bayani akan wannan ya duba cikin alƙamusul muhit wa ibn faris ibn faris na cewa alƙafu wallamu wa dal asalani sahihani yadullu ahaduhuma ala ta'liqi shay'in ala shay'in wuliya bihi shi kafun da lamun da dalun Ƙalada. kafun da lamun da kafun da lamun da mimun ko kuma kafun da lamun da dalun asali ne ingantattu wanda ɗayansu na nuni akan rataye wani abu ga wani abu wanda aka aka shugabantar da shi gare shi ko wanda aka jibanta masa wata kalid istilahi ulama takalidi ga istilahi ga yaran malamai na fiƙihu malaman usulun fiƙi malaman aqida qala al-imam ash-shawkani al-imam ash-shawkani rahimahullahu yace amma taqlid fa asluhu fi al-lugha ma'khuzatun min al-qilada amma shi taqlidi asalin shi a cikin lugha an ciro shi ne daga qilada wato rataye allati yuqalladu ghayruhu wanda ake rataya ma sa ko yuqallidu ghayruhu biha wanda sa ke rataya da ita wa minhu taqridul hadai daga cikin wannan akwai rataya ma hadaya kamar slippers ko rataya mishi ganye fa ka annal muqallid ja'ala zalika al-hukm allazi qadada fihi al-mujtahid kal ilada fi unki man qalladahu kai ka ce shi muqallidi ya sanya wannan hukunci wanda yayi taqlidi da mujtahidi a cikin sa ya sanya wannan hukunci wanda yayi taqlidi da mujtahidi kamar wani abun wuya a cikin wuyan a cikin wuyan wanda ya yi takalidi da shi shi ainihin mustahidi kamar ya sanya hukuncin da kamar shi mukallidi ya sanya hukuncin da mustahidi ya yi takalidi da shi kamar abun wuya a cikin wuyan wanda ya yi takalidi yana kamar mustahidi ya sanya mishi wani abu a wuya kamar ya rata ya masa to amma ga istilahi kuwa al'amalu bi kaulin gayar min ghayr hujja ga istilahi malaman usulul fiqi ko malaman fiqi shine yin aiki da maganan wani ba tare da hujja ba idan ya zamanto kana bin maganan wani ba tare da hujja ba to wannan ya zamanto taqalidi fa yakhruju al-amal bi qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da wannan yin aiki da maganan manzon Allah ko da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kiran shi taqalidi ina ba ta gane tunda an ce taqlidi shine yin aiki da maganan wani ba tare da hujja ba to ai yin aiki da maganan manzo sallallahu alaihi wasallam ko yin aiki da aikin manzon Allah ai akwai hujja tunda Allah ta'ala shi yace kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu ayyuhallazina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku sana a wata aya Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir haƙiƙa kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ga wanda ya kasance yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe da kuma inda Allah ta'ala ke ce wa in uhu tahtadu idan kun yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam za ku samu shirya kai kuma samu shiryan kaga da wannan an ba mu garanti cewa manzo Allah sallallahu in mun yi da'a a gare shi mun samu shirya mun gama ashe yin biyayya ga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam yin biyayya ga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a kiran shi taqlidi amma duk wani malami a duniya duk zurfin iliminsa, sa idan kana bin maganar shi ba tare da hujja ba to wannan biyayya ya zama takalidi to in wani yace to ai gashi an bi maganar manzon Allah ta ce ai maganar manzon Allah akwai hujjan bin shi tunda Allah ta'ala shi yake ka bi shi Allah kuma ya nuna mana da maganarsa da maganar manzo sallallahu alaihi su kadai ne hujja kawai Allah ta'ala yana cewa fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin koma menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo haka sai wannan ya nuna mana cewa biyayya ga Allah da manzo su ne suka fi alkhairi kuma suka fi suka fi ainihin kyawu ga makoma kaga da wannan kenan tunda Allah ya nuna mana wa'annan su bi idan ana jayayya to raba gargama ga wannan jayayya shine biyayya ga Allah da manzansa to da wannan kenan kaga shi kenan tunda Allah ya nuna mana haka ashe biyayya ga Allah da manzansa ba ta dalili bane amma Allah bai ce in muna jayayya mu mai da wannan jayayya ga maganan imam wane ko shehu wane ko abin da ya kama da wannan ba kaga shi kenan komawa zuwa ga imam wani a mai da shi shine matsayi na ƙarshe wajen raba gardama wannan takalidi ne ko ƙasa ne ba daidai ba ne misali saboda haka wato Faya kuri kurujul amal bi ƙaunin rasulun sannan yana fita daga cikin wannan al'amalu bi rasulun la yin aiki da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wal amalu bil ijma da kuma yin aiki da ijma'i idan mutum ya yi aiki da ijma'i to ya yi aiki da hujja domin Allah subhanahu wata'ala shine yake mu bi wannan ijma'i din wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida kaga Allah ta'ala ya nuna mana ijma'i hujja ne dole ne mu bi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cikin hadisi cewa la tashtabi ummati ala al-dalala ko la tashtabi ummati ala al-dalala wato al'umma ta ba za su taba yin ijma'i kan bata ba misali kaga da wannan sai muka fahimci kenan cewa ijma'i hujja ne wa ami al mufti ko wa ami lil mufti sannan dawowan ami zuwa ga mufti bai karamin ilimi ga magarin mutane idan al'amari ya rikice mai na addini ya dawo ya koma zuwa ga malami mai fatawa malami ya bashi fatawa ya yi aiki da shi wannan ma ba a kiran takalidi shi ba malami ne. ba zai iya gano dalili da kanshi ba to saboda haka in al'amari ya rikice masa sai ya koma wajen mufti aka makalla. yaya hukuncin kaza da kaza da kaza to sai mufti ya bashi amsa wannan matsala din da zaran ya bashi wannan amsa shi kuma sai ya yi aiki da maganar mufti ba a kiran wannan abu ta kalidi saboda Allah ta'ala shi ya yace fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi abota ilimi wanda suka kware a cikin wannan fanni idan kun kasance ku ba ku sani ba to idan mutum ya zama to bai sani ba sai ya tambayi wanda ya sani sai wannan wanda ya sani ya bashi fatawa sai ya aiki da wannan fatawa din to a nan wajen ba a cewa ya yi ta gari saboda Allah shi ya lizumta mai wato yin biyayya gare shi wa rujuul qadi ila ila shahadatul udul da kuma dawowan alƙali zuwa ga shaidan adilai ila shahadatul udul dawowar alƙali zuwa ga shaidan adilai alkali a kotu idan yana shari'a sai wani ya kawo ƙara. a ranka ya daɗe ko kuma yalla bai ga wani bawan Allah nan ya zo ya zagi iyayena to sai alƙali ce kana da hujja sai ce eh ina da hujja sai ya kawo adilai guda biyu adilan nan guda biyu suka ba da shida lalle a gabansu aka yi wane ya zagi iyayen shi a nan wajen alƙali ya yi aiki da maganar Allah ne wa ashidu wai adalin minkum wa ake mu shahadata lillah wa tashidu shahidai ne min rijalikum kaga sai Allah ya ce ku kafa shaida da shaidu guda biyu ku nemi shaida shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku kuma sai Allah ya ce wa ashidu wai adalin minkum ku shaidar da ma'abuta adalci daga cikin ku ashe idan adilai suka zo gaban alƙali ka ba da shaida sai alƙali ya yi biyayya ga wannan shaida nasu sai ya yanke hukunci da wannan shaida nasu ba a kiran wannan yanke hukunci a ce ya yi ta dalili da su saboda wato alƙali ya tambayi shaidu a adilai su ba da shaida ya yi aiki da shi ya yi biyayya ne da maganan Allah subhanahu wata ta'ala kai tsaye ba ta dalili ba ne fa inna ha ƙarƙamatin hujja fi zalik ce lallai hujja fa ya tsaye akan wannan an samu dalili daga cikin alƙur'ani dalili daga cikin sunan manzo sallallahu alaihi wanda ya nuna za a yi aiki da maganan adilai kuma idan muka duba za mu ga adili in ya bada shaida ai zai iya yin kuskure za a iya samun wani ka ganshi kamar adili ne ga zahiri alhali ba adili ne, amma abinda shari'a yace ai amfani da azzannur rajih za a yi amfani da zato mafi rinjaye idan ya yi rinjaye ga alƙali cewa wani adili ne alƙali bai kama shi da laifukan da za su kusa da adala na shi ba a nan wajen za mu ɗauki maganar shi akan adala alƙali zai saurare shi kuma ya aiki da maganar shi so da da alƙali bai san gaibi ba alƙali yana amfani da zahiri ne in ya ga zahiri kai adili ne zai karɓi maganar ka ya aiki da shi to karɓar wannan magana ba a kiran shi takalibi Allah ne ya ce a yi aiki saboda a samu wani ma'auni wanda da shi ne za a ringa raba gardama da shi in ya zama to babu wannan ma'auni to yin hukunci na kotu zai bada wahala sun maraja ashaukani tarifan akar sannan sai imam ashaukani rahimahullah sai ya rinjayar da wani tarifi daban faƙala sai ya cewa wal'aula an yi ƙala sai ce abinda ya fi dacewa shine a ce huwa ƙabulu ra'ayi mallata ƙobo biyar hujja bila hujja shi ne karɓar ra'ayin wanda hujja ba ta tsayuwa da shi a karɓar ra'ayin ba tare da hujja ba a fahimci wani karatu da kyau ɗan uwa karɓar ra'ayin wanda hujja ba ta tsayuwa da shi ba tare da hujja ba wane ne ake nufi da wanda hujja ba ta tsayuwa da shi duk wani mutum wanda ba manzan Allah ba duk wani mutum wanda ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ba karɓar maganarsa wato ba dole ba ne saboda hujja ba ta tsayuwa da karɓar maganarsa Allah cewa yayi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin komai shi cikin aƙida ne ko cikin ibada ne ko cikin mu'amala ne ko cikin ma menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo kada na waje Allah bai ce in kuna jayayya ga wani abu ku mayar da shi zuwa ga Abu Hanifa ba in kuna jayayya ga wani abu ku mayar da shi zuwa ga Shafi'i in kuna jayayya ga wani abu ku mayar da shi zuwa ga Imam Ahmad in kuna jayayya ga wani abu ku mayar da shi zuwa ga imam a ahmad bin hanbal ko shafi'i da sauransu Allah ya faɗi wannan ba saboda dukkan su gaba ɗaya mutane ne wanda su ma suna biyayya ne ga asali shi da ƙur'ani da hadisi haka wayannan bayan Allah manyan malamai irin wayannan idan suka faɗi magana maganar su baya zama hujja sai idan akwai dalili daga Allah da manzansa saboda haka karɓar ra'ayin wanda hujja ba ta tsayuwa da shi to ka sani duk duniya gaba daya babu wanda hujja take tsayuwa da shi face Allah da manzon Allah shi yasa da zaran ana jayayya masu yanke hukunci na karshe su ne Allah da manzo kada ka dauka imam wali saboda yana da zurfin ilimi yana da tsoron Allah kace duk maganar da ya faɗa hujja ne la an gane kamar yadda wasu kai mummunan fahimta cewa mummunan da muke bin mazhaba na imam malik akwai masu ganin duk abin da imam malik ya faɗa daidai yake da abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to zance na gaskiya wannan ba karamin kuskure bane wannan ba karamin ta'addanci bane wannan ba karamin jahilci bane duk abinda Imam Malik ya faɗa wato ana auna shi ne da ma'aunin nan guda biyu idan sun dace a karba in ba dace ba za a nema masa gafara a yi masa uzuri a ajiye wannan magana ba wai dan ana kin shi ba ba wai dan ba a san darajar shi ba ba wai dan shi ba malami bane a babban malami ne yana daga cikin malamai na salaf wanda ake ji da su a babi na ilimi amma in ya faɗi magana ko shi ko abu hanifa ko shafi'i ko ahmad ɗaya daga cikinsu ya faɗi magana to maganan nan ana sa shi a cikin ma'auni na shari'a idan ya dace a karba in bai dace ba za a ajiye shi ta saboda haka masu wannan kuskure na tunanin maganan malik daidai yake da ƙur'ani maganan malik daidai yake da hadisin annabi su ajiye wannan ra'ayi ra'ayi ne wanda yake mai haɗari ra'ayi ne wanda yake rusa addini wannan aqidar shi'a ne suke da fahimtar imaman su ba sa kuskure imaman su ma'asumai ne wannan ba aqida bace ta ahlus sunna wal jama'a me san karin bayani kan wannan ta'ribi huwa qabulu ra'ayi man la taqu bihi hujja bila hujja ya duba littafin irshadul fuhul na al-imam ash-shawkani rahimahullah wannan littafin irshadul fuhul yana daga cikin littafai na usulul fiqh wanda malaman mu suke mana wasiya da mu shi nasiru Nasiruddin Albani yana mana wasiya mu littafin nan saboda ya ce usulul fiqh ne mai amfani sosai babu ilmin kalam a cikin sa wa imam al-Ghazali al-imam al-Ghazali yana cewa huwa qabulu qawlin bila hujja shine karban magana ba tare da hujja ba walaisa ɗariƙar ila al-ilm kuma shi ba hanya ba ne zuwa ga yaqini shi ɗaukar ra'ayin malami ba hanya ba ne zuwa ga yaqini la fil usul wala fil furu ko a cikin aƙida, cikin usuluddin ko cikin furu furu'a na Ba ya halatta mutum ya rufe ido ya tabin wani malami ba hujja wa zahabar al-hashawiyya wa ta'limiyya ila an tariq tariqa ma'rifati al-haqq at wato yan hashawiyya da yan ta'limiyya wasu aqidu ne miyagu sun tafi ila an tariq ila anna tariqa ma'rifati al cewa lallai, hanyar sanin gaskiya shine takalidi kawai kawai ka rike malamin ka kai ta binci duk abin da ya faɗa ka gane ko ba gane ba ka rufe ido kai ta binci hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan guzayyawa ba ai ni dan kabilan guzayyawa ne in gawar gawaitu idan sun bace sun hallaka ni ma in hallaka wa in tarshud guzayyatu arshudi idan guzayyawa suka samu shirya ni ma in samu shirya kenan wannan bawan Allah ya sanya ma'auni na bata da ma'auni na gane gaskiya shine ya rike kabilansa duk abin da kabilan suka faɗa daidai ne ko kuskure kafirci ne ko musulunci shi dai kawai zai mutu ne a wajen biyayya da kabilansa to wannan ba aqida bane mai kyau an gane wannan ko wa anna zalika huwa alwajib wata dalili shine wajibi Wa'annan nazara wal haram cewa wai da nazari da bincike wai haramun ne da nazari da bincike duk haramun ne gaba ɗaya baya halatta mutum ya ringa nazari yana neman wani hujja A gani kamar yadda masu bin mazhaba ke cewa wai kamar shi mazhaba kamar abinci ne wanda aka dafa maka an dafa ma shinkafa an dafa miya miya yayi daɗi kuma an sanya komai ya ji nama ya ji magi ya ji kaza abin da ya rage gare ka kawai shine kawai ka buɗe baki ka ka ringa ci saboda ka baka buƙatar wani bincike kawai tsaya kai ta ci to a nan wajen tambaya a nan za ka yi ta cin wannan shinkafa ka san ko an sanya ma guba a ciki ka san ko ka ci wannan abincin zai lalata maka ciki ka san ka ci wannan abincin zai cutar da kai almuhim dai ba a rufe ido a ringa bin mutum a ce duk abin da ya aikata daidai ne wanda ake ma haka shine manzon Allah shi kadai shi ya sanya idan jayayya ya barke tsakanin bangarori guda biyu hanyar raba gardama shine komawa zuwa ga Allah da manzansa su ne raba gardama imamul gazali ya faɗa aizan, wa zuba al-qadi al bi qabuli bi qawli al-udul wa yajibu bi ƙaunin al'udul yana yana ba zuwa ga alƙali hukunci da maganan adilai wa ya al-qadi hukum? bi yana udul yana wajaba akan alƙali yayin hukunci da maganan adilai la bi ma'ana atiqadi sirqihim ba wai da ma'anan kudircewan gaskiyansu ba ana wajen ba ana nufin wato kudircewan gaskiyan adilai ne. idan adilai guda biyu suka ba da shaida za a yi aiki da shi amma shin alƙali zai ƙudirce cewa abin da suka faɗa lallai sun yi gaskiya a'a ai bai san gaibi ba shi dai Allah ya ce kawai mutum adili ne karɓi maganar shi babu ruwan alƙali da wallahi tallahi adilin nan abin da ya faɗa gaskiya ne na udurce wannan a zai iya yiwuwa ka karɓi maganar adili ina ya kuskure ko ya yi ƙarya ma shi mutum ne shi amma dai Allah ya ba mu ainihin dama ya ce adili in ya ba da shaida in zahirin shaidan gaskiya ne ba a kama shi da wani ƙarya ba kai tsaye za a yi aiki da shi lakin min haisu dallar sam'u ta abu da al'uza bitti ba galabatin zuwan sai dai ta inda ainihin wato nafsi ya yi nuni akan bautar da alƙalai da bin rinjayen zato wato nafsi ya yi nuni kan bautar da an bautar da alƙalai da bin rinjayen zato ga mafi rinjayen zato adili ya faɗi magana haka yake an gane wannan ko wato shin adilin nan gaskiya ya faɗa ko ƙarya tun da dai kai baka san gaibi ba maganar da ya faɗa zahirinsa shi adili ne an bautar da kai kai koyi da shi zai iya yi kila kuma ƙarya yayi Allah ka ɗaya sani kaga wannan wannan kuma kai baka yi zunubi ba tunda baka san abin da yake koye a cikin zuciyarsa ba wa yajibu alal ami itti aw yajibu alal ami ittiba'ul mufti yana wajaba ga alƙali biyayya ga mai fatawa an gane yana wajaba ga al'ami kai ga magarin mutane yayi biyayya ga mufti shi ga magarin mutane wanda ba shi da ilimi ba shi da mazhaba ana cewa al'ami la mazhaba la shi ami ba shi da mazhaba saboda haka abinda ake nufi ba shi da mazhaba kawai shi in ya san wannan malamin sunna ne kawai zai tambaye shi ba ruwan shi da wannan malami ba maliki ne ko ba shafi'i ko ba hanbali amma idan ami ya ce shi ba zai tambayi kowa ba ba zai tambayi kowa ba sai ainihin sai mai bin mazhaban malikiya ba zai tambayi kowa ba sai mai bin mazhaban shafi'iya ko mai bin mazhaban hanabiya anabila ko mazhaban kaza ko mazhaban zahiriya in ya faɗa haka to wannan ya ɓace kawai cewa aka yi fasalu ahalar zikir ku tambayi abota ilimi in kuntum la ta'lamu in kuma ku kasance ba ku sani ba in dai mutum bai sani ba Allah ya bautar da shi da ya tambayi abota ilimi Allah bai ce ku tambayi ba malike in ku ba ku sani ba ku tambayi ba shafi'i in ba ku sani ba ku tambayi ba hannabi ko ba hanbali la kawai ku tambayi ma abocin ilimi ba ruwanka da ni fa in zan tambayi fatawa sai na tabbatar da malamin na dan shafi'iya ne ko malamin na dan hannabiya ne ko malamin na dan kaza la wannan kuskure ne kawai a matsayina na ami ga magarin mutane Allah ya bani dama Allah ya sauwaƙe min al'amari da zaran al'amari ya rikitan min kawai in tambayi malami in na zo garin kaduna ce wai wane ne babban malami a kaduna cewa na san tambaye shi ba zan ce menene mazhaban shi ba so da babu wanda ya rata ya ma cewa dole za ka yi fatawa sai a mazhaba kaza an gane wannan ayi yanzu da haka wannan shine abin da malamai suka faɗa a izdallar ijma domin ijma'i yayi nuni ala anna fardal awam ittiba'u zalik cewa lallai abinda yake farilla na amawa shine bin mai shine bin ainihin fatawan mai fatawa ya tambayi mufti idan mufti ya bashi fatawa ya yi aiki da shi Ka kazalikar mufti haka nan shi ma mufti da zarar an tambaye shi ya bada amsa to babu ruwan amincin ya faɗi gaskiya ko ya yi kuskure eh, ƙalar jarjani al'imam aljarjani ya faɗa rage mahulla التقليد عبارة عن اتباع الإمام غيره شي تقليد وتفسر عليه عن اتباع الإنسان عن اتباع الإنسان غيره wato shi ta fasara ne na ittiba'il ko ittiba'il insani gairahu kai wato mutum yayi biyayya fasara ne na mutum yayi biyayya ga gairahu walinsa fi ma yaqul aw yaf'al a cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa mutum ya ringa bin waninsa cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa mota idan da haƙiƙa fiye yana mai ƙudurce haƙiƙa a cikinsa yana cewa duk abin da wani ya faɗa gaskiya ne zan yi biyayya a gare shi iya na min gairi nazarin wata amul ba tare da ya yi nazari da tunani ba fi dalil ga dalilin ka annar mutabi'a ja'ala ƙaular gairin aw ilahu ila da ukihi kai ka ce shi mai biyayya ya sanya kaular gairi maganan wanin sa aw fi'luhu ko aikin wanin sa ya zama kaman wani maratayi wani abun wuya a cikin wuyansa kaman ya sanya shi ya zama wani abun wuya a cikin wuyansa to kaga wannan fassara na Imam Al-Jazani yana nuna mana takalidi fassara ne na bin mutum ya bi waninsa a cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa yana ƙudurci haƙiƙa ba tare da nazari da tunani ga dalili ba kenan idan aka ce ma abu hanifa ya ce kai kuma ba ami ba ne kawai kai tsaye sai ka kama bin wannan al'amari ba ruwanka da dalilin shi kawai tun da malaminka ne duk abin da ya faɗa kawai za ka ba shi kariya za ka yi koyi da shi ko kana bin mazhaba ne na imamu malik sai aka ce ma ƙala malik ka ce to wallahi ba ruwana da binciken hujjansa duk abinda malik ya faɗa daidai yake da abinda manzan Allah ya faɗa a nan wajen kayi makauniyar biyayya ka ɓace hanya an gane wannan ko to wannan shine abinda malam ya faɗa imamul jarjani saka da muke irin wannan makauniyar biyayya mu ji tsoron Allah mu bari babu wani mutum wanda yake da wannan gata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne maganarsa da sa ya zamanto wajibi mai biyayya ba tare da bincike ba sun makarar sannan sai ce shi jarjani at-taqlid ibaratun an qabuli qawlil ghayr bila hujja shi taqlidi fassara ne na karban maganan wani ba tare da hujja ba wala dalil ba tare da dalili ba budu wa cikin littafin at-ta'rifat shafi na 64 qala muhammad ash-shaqiqi rahimahullah muhammad ash-shaqiqi ya faɗa Allah ya masa rahama at-taqlid lugha wada'u al-ilada fil shine sanya wani maratayi wani abun wuya a cikin wuya wa yustamalu fi tafwid al-amr ila shakhs wato ana aiwatar da shi ga fawwala al'amari zuwa ga wani mutum wato ka watsa al'amarin ka gaba daya ka shi kawai na dauki rayuwa na gaba daya na mika wa malam wani kawai sai inda malam wani ya malam wani ya ga dama ya gabar ko ya yamma ko ya kudu ko ya arewa kawai ni dai na rataya al'amari na zuwa gare shi to irin wannan idan mutum ya rataya al'amari zuwa gare shi sai a ce yayi makauniyar biyayya sai a ce ya bace domin wannan ba addinin Allah bane saboda wannan wanda ka rafi al'amari gare shi yana iya fadawa cikin kafirci yana iya fadawa cikin kuskure yana iya fadawa cikin haramun ba tare da ya sani ba wani lokaci ma dan adam wato gajiyayye ne tare yake da cikin goma ba zai iya aikata wani abu kuskure ne kuma ya ci gaba da aikatawa shi ya sanya shari'a ba ta yadda ka rike wani malami ko wani shehi ko wani waliyi ko wani imami ya zamanto shi ne wato abin binka ba kawai shine amana ka annal amra maj'ulun fi uqihi kai ta ce al'amarin an sanya shi a wuyansa kalqila da kamar abun wuya wa minhu qawlu laqit al-ayadi daga cikin sa akwai maganan laqit al-ayadi wa qal wa qallad wa qallidu amrakum lillahi darrukum rahabal zira'i bi amri al-harbi muqallida wa qallidu amrakum rahabal zira'i wato ku rataya al'amuran ku yi al'amuran ku ga ainihin mutumin da yake mai fadin zira'i mai fadin zuciya mai fadin kirji mutalika bi amrin haz eh wa qallidu amrakum lillahi da rukumu rahaban zira'i bi amrin harbi mutlaqa ku rataya ku lillahi da rukumu Allah ya muku albarka ku rataya wa? rahaban wato gurata ya shi mutlakan saki ba kaidi ga wani mutum wanda yake rahaban zira mai fadin zira'i bi amrin har da al'amarin yaki yana da kwarewa da sanin al'amarin yaki ku rataya al'amarin ku gare shi kawai duk abin da yake aikata wa huwa fi istilahi fuqaha wannan a cikin istilahi malaman fiqh qabulu qawlil ghayr min ghayr ma'rifati dalili ne karban maganan wani ba tare da sanin dalilin shi ba wannan shi ne takalidi wa'alam an na ƙabula gayar layu laƙo illa al'alashti hadi wato ka sani cewa karɓar maganan wani laƙo illa al'alashti hadi ba a wawaye tashi ba ce akan ishtihadi idan wani imami ya yi ishtihadi au ma fihin nusus ko kuma abin amma ma fihin nusus fala mazhaba fihi li ahad amma abinda akwai nasoshi a cikin sa babu mazhaba ga wani idan ya zama to imam ya yi ishtihadi sai ka amshi maganan ba tare da ka gamsu da ra'ayin shi ba wannan shi ne sakalili amma idan imam ya kawo nassoshi da hujjoji na kitab da sunna to wannan ba mazhaban kowa bane duk abin da ya inganta daga manzon Allah kamar yadda Shehu Dan ya faɗa a cikin Hidayatul Dulab ba a kira shi mazhaban kowa shari'a ne wajibi ne mai aiki da shi wala qawla bihi li ahadin ko ba maganan wani bane li wujubi ittiba'iha ala al-jami' saboda wajen binta ga kowa dole ne kowa ya bi ta wa huwa tiba'un la qaula la qaula wato wannan biyayya ne la qabula ba wai karban maganar wani mutum bane hatta ya kuna fi takalidi balla zana a ce a cikin shi akwai ta samu takalidi a cikin sa wannan daidai ne ai biyayya gare shi Allah subhanahu wa ta'ala shi taimake mu ya sa mu ƙara kyakkyawan fahimta ga addinin musulunci mu fahimci wannan karatu don wannan karatu zai kai mu zuwa ga shirya Allah al'an wasu ba halakar lahun mawabi hamdik a shaɗu Allah ilaha illa an a